Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Tusula muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Agustan shekarar 2020 wato ɗaya ga watan Muharram na shekarar da da da biyu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya. an shiga kwana na uku a babban taron democrat a nan amurka inda barack obama da hillary clinton suka kasance daga cikin masu jawabi shugaban kasar belarus alexander lukashenko na barazanar yin karar shugabannin 'yan adawa yayin da ɗaruruwan mutane suka bijirewa 'yan sanda suka sake fitowa zanga-zanga sojoji da suka yi wa shugaban kasar mali juyin mulki ranar talata sun yi alkawarin gudanar da zaɓe a cikin ƙanƙanin lokaci kanin labaran duniyar kenan. A daren jiya Laraba aka shiga rana ta uku a babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar Democrat ta Amurka take gudanarwa inda wasu 'yan jam'iyyar suka gabatar da jawabai. Muna tafa da ƙarin bayani. A Najeriya kuwa majalisar da ke kula da harkokin shige da ficen kasuwanci ta jiragen ruwa wato shifas kansil ce ta koka kan karin haraji da kamfanonin ketare suka yi wa kasar. Kawai mu ji daga sama an kawo wannan haraji mai ɗimbin yawa an samu kayan da za a zo da su najeriya wannan ba abin da za mu yi na'am da shi bane ko alama a jihar wani najeriya za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar ta nuna ta game da waɗansu ɓata gari da suke amfani da kayan 'yan sintiri da maharba suna fashi muna tafa da ƙarin bayani sannan kuma alheri grace abdi za ta shigo da shirin domin iyali to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko na barazanar yin karin shugabannin 'yan adawa yayin da ɗaruruwan mutane suka bijirewa 'yan sanda suka sake fitowa a birnin Minsk domin gudanar da zanga-zanga. yan kama dubunnan mutane ɗaruruwa kuma suka samu raunuka a zanga-zangar da aka gudanar a faɗin ƙasar don ƙin amincewa da abin da suka bayyana da satar zaben shugaban ƙasa. Aƙalla masu zanga-zanga uku ne suka mutu. ƙungiyar ƙasashen Turai EU ta faɗi jiya Laraba cewa bata amince da sakamakon zaben na watan Agusta ba kuma za ta wa Belarus takunkumi. Sojoji da suka yi wa shugaban kasar Mali juyin mulki ranar Talata sun yi alkawarin gudanar da zaɓe a cikin ƙanƙanin lokaci. Shugabannin juyin mulkin sun naɗa kansu a matsayin kwamitin ceto jama'ar ƙasar. Sun bayyana a kafar talabijin cewa sun karɓe gwamnati ne don ƙwato ƙasar daga rudani da rashin tsaro. Kamal Ismail Wago ya ce sojoji na hankoron samar da zaman lafiya ne ba mulki ba. Shugaba Ibrahim Bubakar Kaita ya sauka daga mulki ranar Talata da daddare 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi biyo bayan watanni ana rikicin siyasa a ƙasar ta Afirka ta Yamma. gaida Aisha Sule nan ba da jimawa ba za ta kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leka bangaren rahotannin rahotanninmu. A daren jiya Laraba aka shiga rana ta uku na babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakiyarsa da jam'iyyar Democrat ta Amurka take gudanarwa inda tsohon shugaban ƙasar Barack Obama da wasu sauran manyan jigajigan jam'iyyar suka yi jawabai. Dangane da haka na tuntuɓa abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu. A gaida Alheri Grace Abdu yanzu ga Aishatu da labaran duniya kashi na biyu. To Hafiz yau dai ta kasance rana ta uku da aka fara wannan taro babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa inda yau ne aka tabbatar da Kamala Harris a matsayin zababbar wadda za ta tsaya takara mataimakin shugaban ƙasa ta yi tafiyan nan tare da Joe Biden wanda shi kuma a hukumance aka tabbatar da takarar shi a jiya. waɗanda suka yi jawabi a yau ita dai kamala harris ita ce ta buɗe wannan taron ita ta buɗe shi ita ta rufe shi ta buɗe eh, da gabatarwa ta ɗan yi bayani kana bayan da aka tabbatar da takararta ta zama wadda ta rufe taron to a cikin waɗanda suka yi jawabin akwai ita hillary clinton wadda ta yi takara shekaru hudu da suka shige zaben da shi shugaba mai ci yanzu donald trump ya lashe a cikin jawabinta ta bayyana cewa a lokacin da ta faɗi zaɓe ta fito ta bayyana cewa ya kamata a ba shi shugaba zababben shugaban ƙasa trump dama ya yi aikinsa sai dai ta ce lokacin da ya kama aiki ya samu duk dama da ta bukata tattalin arzikin ƙasa yana tafiya yadda ya kamata akwai ayyukan yi da dai sauransu sai dai ta ce bai yi kyakkyawan aiki da dama da ya samu ba domin amurka yadda take sai ka ce an samu koma baya ne cewa ta ƙara jaddada bukatar magoya bayan wannan jam'iyya su fita su yi zaɓe ta ce ta san abin da ya faru a lokacin zaɓenta ta ce idan ba mutane sun fito sun yi zaɓe ba sun ba da gagarumin goyon baya ga shugaba Joe Biden ba abin da ya faru da ita yana iya faruwa da Joe Biden. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama yana ɗaya daga cikin gaggan yan jami'ar da muka suka gabatar da jawabi a jiya to ya taɓo batutuwa da dama ban sani ba ko a cikin jawaban nasa wanne ne ɗaukan hankali abin da ya ma burge a cikin shi jawabin nashi kamar yadda mutane dai suka sani ana yin wannan taro ne ta hanyar sadarwar intanet sabili da wannan matsala ta corona to shi ya yi ya yi jawabin shi a Philadelphia a wani ɗakin tarihi nan inda a jikin bango aka yi rubutun kundin tsarin mulkin Amurka to ya tsaya daidai wannan rubutu ya yi magana sosai akan abin da kundin tsarin mulkin Amurka ya kunsa ya bayyana cewa hakin shugaban ƙasa ne ya mutunta ya kuma kare kundin tsarin mulkin ƙasa amma ya ce ba haka ne Trump yake yi ba. ya ce nasarar cima gurin amurka ya ta'allaka ne akan wanda za a zaɓa a wannan lokaci ita kuma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi wanda ka san karo na biyu kenan tana ana zaɓanta kakakin majalisar wakilai ita kuma ta kasance macen farko a tarihin amurka kuma ɗaya tilo har zuwa wannan lokaci da ta rike wannan mukami ta bayyana cewa tana fahariya da cewa yanzu suna da mata 500 a majalisa kana daga cikin mata 500 da suke da su a majalisar nan yanzu mata 90 'yan jam'iyyar democrat ne ta ce tana gani da idanta abinda trump yake yi da kuma yake cewa ta ce duk kokarin da ake yi na taimaka ma marasa galihu suna hana ruwa gudu ta gaida alheri grace abdu Yanzu ga Aishatu da labaran duniya kashi na biyu. Kungiyar Kodago reshen jihar Borno ta ce ta rasa ma'aikatanta fiye da dubu biyu a jihar. sakamakon hare-haren mayakan boko haram da suka hada da malaman makaranta da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan ƙananan hukumomi da dai wasu ƙananan ƙungiyoyi da ke jihar shugaban kungiyar kwadagon reshen jihar borno bulama bisu ne ya bayyana haka a hirarsa da sashen hausa ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe na tunawa da ma'aikatan agaji a faɗin duniya baki ɗaya. bakin cikinmu yaya za a yi a ce hanya bata wuce kilomita goma sha uku ba ana da sojoji har zuwa wajen dubu a wani hanya kuma a ce wannan hanyar za a fita da rana tsaka a sace mutum ko a kashe mutum a wuce lalle gwamnati ta sake duba wannan abin duk abin da ya faru a kan hanya waye ne shugaban wannan camp din na sojojin da suke wannan hanyar a kawo shi ya bayyana ya aka yi ya bar wannan hanyar ja ya fawa kulodo ita ce shugaban kumar samar da agajin gaggawa na jihar borno muna kira da babban murya musamman ma gwamnati tarayya wa'annan wanda suka rasu suka bar iyayensu suka bar iyalensu da allah a duba su da idon rahama a yi musu abin da ya kamata iyayensu wanda za su ji daɗi wanda za su faranta ta ransu saboda abubuwan da ya faru dinnan. Kamar menene kuke so a ma iyalan waɗanda suka bari a baya? Kamar in suna da yaran su a ba yaran su ilimi. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira Civil Society a jihar Borno da ya ce yanzu hakan wannan barazana ya sa mutane sun fara cire 'ya'yansu daga irin wannan aikin. Yanzu haka da nake maka magana mutane da yawa suna cire yaransu daga irin aikin da muke yi yawanci kuma suna kokarin su cire nan gaba ma so ya za mu yi mu gyara wannan abin the only way da za a gyara shine a ga cewa an samu ah, tsaro tsaro kuma wayanda suke suka rasa ransu akan irin wayan ayyukan ya kamata akwai taimako na musamman da za a dinga ma iyalinsu shi ne zai sa wayansu su ga dama cewa su shiga ko da su rasa ransu ma amma ba zai yi ba a ce kana aiki ka rasa ranka kuma ka bar baya da kura rahoton haruna dauda biyu daga maiduguri a najeriya babban mai baiwa shugaba donald trump shawara jared kushner na kira ga Iran ta sasanta da Washington yayin da Trump ya yi hasashen za su koma teburin tattaunawa Amurka da Iran da zarar ya sake cin zaɓe a watan Nuwamba. Yayin da yake amsa tambayoyi a wani shirin VOA mai suna Plugged In na Greater Van Sesteren. Kushner ya yi kira ga shugaban kasar na Iran Hassan Rouhani ya tattauna da Washington. Tsama da ke tsakanin Amurka da Iran na tsawon lokaci ta daɗe kamari tunda shugaba Trump ya ɗare mulkin ƙasar a shekara ta 2017. Tun shekara ta 2018 Amurka ta tsaurara takunkumi kan Tehran a yunkurinta na dakatar da Iran daga ayyukan da Amurka ta ɗauka a matsayin masu tada hankali. ta yi amfani da karfin soja a waɗansu lokuta wanda ya haɗa da kashe babban kwamandan sojin iran kasim suleimani a wani harin jirgin sama da ta kai a bagadaza a watan janairu Ƙananan hukumomi da na tarayya sun kame kusan mutum dubu da biyar a shirin haɗin gwiwa na yaƙi da manyan laifuka. da aka ƙaddamar watan da ya gabata a manyan biranen amurka da ke fama da karuwar harbe-harbe da kashe-kashe babban mai shari'a a nan amurka william burr shi ya sanar da hakan a jiya laraba an yi kamen ne a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar shiri da aka yi wa lakabi da operation legend da aka ba sunan legend tarifero wani dan shekara hudu da aka harbe aka kashe shi a watan Yuni yayin da yake bacci a gida a birnin Kansas. Shirin da aka kaddamar a birnin Kansas ran takwas ga watan Yuli tuni ya bazu zuwa birane takwas. A makon jiya aka kama wanda ake kyautata zaton shine ya kashe Talifero. Shirin na Operation Legend ba shi da alaka da aikawa da jami'an tsaro na tarayya zuwa Portland da Oregon da ake ta cece kuce a kai. jami'ai sun ce an tura jami'an tsaron ne don kare ɗakin shari'a daga masu zanga-zanga waɗanda gwamnatin trump ke zargi da lalata kadarorin gwamnatin tarayya da kaiwa jami'an ta hari labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adalla Majalisar da ke kula da harkokin shige da ficen kasuwanci ta jiragen ruwan Najeriya, wato Shippers Council ce ta koka game da karin harajin dubban daloli da ta zargin manyan kamfanonin jiragen ruwa na duniya suka yi wa Najeriya. Wakilin Babangida Jibrin ya halarci taron manema labarai da majalisar ta kirawo, inda shugaban majalisar ta Shippers Council a Najeriya Alhaji Hassan Bello ya ce ba za su lamunci matakin ƙarin da kasashen na duniya suka yi ba. an sama kayan da za a kawo najeriya haraji a wanda ba mu taba ganin irin shi ba yanzu kwantena guda in za ta zo daga kasashen waje sai su masu kwantena din masu kayan sun biya tsakanin dala dubu da dari biyar haka kawai ba a yi magana da mu ba ba a yi magana da kasar nan ba da wasu jami'o'i kawai aka samu na wannan haraji yanzu najeriya ma take farfadowa daga harkar covid abinda ta yi mana akan mu da duniya kowa ya san cewa abubuwa sun yi kasa harajin da gwamnati ke samu daga tasashen jiragen ruwa ya yi kasa kayan da ke zuwa ma sun yi kasa ko ina ne duniya a kaya sun fara tsada saboda haka kawai mu je daga sama an kawo wannan haraji mai ɗimbin yawa an samu kayan da za a zo cikin su najeriya wannan ba abin da za mu yi na'am da shi bane ko alama to komai gwamnati za ta yi game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta ga dai wakilin shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya a wajen taron alhaji abubakar garba umar eh to kasan pacific council ah, su ne suke da wannan dama kai tsaye to mun kuma port authority tunda ya shafe mu game da kayan da za su zo to namu shine goya musu baya ganin cewa an samu shan kayan wannan matsalar kamar yadda suka faɗa sun nuna cewa ba su yarda ba da wannan ƙari saboda haka muna goyon bayan shi yanzu dai a yanda kungiyar ta gabatar da kokenta ta ce za ta ci gaba da daukan wasu matakai na tunkaran sauran kungiyoyi na kasashen duniya domin gabatar da koken kungiyoyin na najeriya game da wannan matakai da wasu kamfanonin kasashen ketare ke dauka na tsula kudaden safara kamar yadda shugaban gudanarwar majalisar alhaji bashir sharif macina ya bayani mun tattauna akan na farko mu fargar da su mu tashe su daga bacci cewa ga abin da ake ciki duk da wasu sun sani mun riga mun daga batun rashin mu ga hukumomi ma'ana kungiyoyi na wato west african shippers council da kuma international global shippers council duka mun rubuta musu takarda mun nuna musu lalle wannan abun a wannan lokaci mu a najeriya ba mu yarda da shi ba babangida jibrin amurka daga najeriya A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Adama ta nuna damuwa game da yadda wasu bata gari kan saje suna sa kayan 'yan sintiri na 'yan banga da maharba a yanzu suna fashi da kuma ayyukan ta'annati. Daga Adamawa ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. shigo anguwanmu suna sanye da kayan yan banga har wani yan banga angon ma ɗauka ko abokan aikinsa ne daga wani anguwa lokacin da suke ɓarna je ya same su suka far mishi to wannan abun gaskiya abin da ke faruwa kenan wani magidanci kenan a nan yola fadar jihar adamawa arewa masa gabashin najeriya ke ma tabbatar da yadda yanzu yan fashi da kuma bata gari kan shiga irin na yan sintiri wato yan manga ko kuma maharba suna kai hari cikin dare lamarin ma ke kayata da hankulan jama'a to sai dai kuma sakamakon wannan sabon salo da yan fashi da kuma bata garin suka dauka ya sa rundunar yan sandan najeriya dauka mataki inda rundunar ta yi gargaɗi ga ƙungiyoyin sintiri da maharba musamman na yadda ƙungiyoyin yanzu ke masa kaya irin na jami'an tsaro tare ko da rike makaman da ba sa da izini dsp suleiman yahayan kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya min karin haske game da matakin da rundunar 'yan sandan ta dauka yanzu musamman a jihar cikin kwana biyu nan a rundunar 'yan sanda sun fitar da sanarwa na hana dukkan wasu kungiyoyi da kuma wasu maharba da saka irin uniform wanda ya yi kama da na jami'an tsaro a hakika ala kulli halin suna taimakawa kwarai da gaske game da harkan tsaro amma ana samun kurakurai dewa yayin da ba za mutane ba za su iya bambanta ko da dan sanda ne ko kuma dan banga ne ko kuma wani jami'i ne na tsaro. To kowane irin mataki kungiyoyin sintiri ke dauka da yaki da baragobin da ke neman bata musu suna wannan ku ita ce tambayar da ne yawa komanda kabir ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan sintiri na vigilante a najeriya farko Muhammad Ali Kabir da Chief of Staff na shi vigilante a mun ji labarin kuma mun ɗauki mataki a kai because international body ta ba da number wanda a banna a kirji wanda ake kiranta PSID number wanda kowa zai banna a kirjinsa wanda da nesa mai daga gan shi zaka gane cewa wannan ko na gaskiya ko ba na gaskiya ba ɗaya kenan na biyu shine issue na canja ID card don ID card na daɗin yi kamar ya bazu ko ta ina kuma ana aka fara tantancewa yanzu kafa ka samu ID card sai daga national din kuma Abuja ake yi kuma guda ɗaya ne kuma an yi liyazin da civil defense shi da ake yi don kar a samu matsala sam yanzu haka ma matsalar tsaro na neman gagarin kundila a wasu jihohin najeriya lamarin da ya kai al'umma kan kafa kungiyoyin sintiri na sa kai a yankunan su ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya da ibrahim abdulaziz to wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci talatin da kuma 60 sai kuma a kilo has 1,530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar nijar za su iya samun matashar mu ta biyu wa Afirka kan mita ɗari da da biyar baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato Hausa com da kuma shafukanmu na sada zumunta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka ziyarci jihar Kebbi inda wani mahaifi ya ɗaura ɗansa na tsawon lokaci a turken dabbobi da mahaifin ya bayyana cewa yaron yana da taɓon hankali da yake janyo masa masifa. Muka kuma yi alkawalin kawo muku hirarraki da muka yi da mahaifin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan wannan lamari. Sai dai baya ta haihu. Domin kuwa a cikin makon nan muka sake samun labarin irin wannan matsala a jihar Kano inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. Za mu fara da labarin Ahmed Aminu matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru bakwai. Ga bayanin da Comrade Haruna Ayagi, daraktan cibiyar kare hakkokin bil'adama ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kuri akan wannan lamari. a wannan karamar hukuma ta tarauni a ko in caji na wurin da ake ne dex officer ne shi ne ya gano abin da ya gano akan matsalar wannan yaro an kame rahoto shi kuma sai ya liyazan da shi zonal coordinator zonal coordinator ya nemi umarni na ni kuna ba da umarni a je a duba lokacin da aka je aka duba wa'anda suka kawo wannan rahotanni makwabta ne da aka je aka gano wannan bawan Allah aka ɗauko shi to a kaida aikinmu da jami'an tsaro muke aiki domin wani abin dole sai su domin kiram ya shigo to sai mun sa su a ciki amma abin da yake sibil ne domin kan kokari mu control din shi a tsakanin tunda mu doka ta ba dama a zauna ko sulhu ko wani abu to a san da aka zo aka yi haka mun je mun sanar wa jami'an tsaro jami'an tsaro sun shigo lamarin nan wato division of police obus na hoto na mariri to ya shigo wannan lamari a nan aka je aka gayyato baban yaro da matar shi da kuma waɗansu wanda su uku ne aka haɗo gaba ɗaya aka kawo su domin a tantance ina matsalar take ne matar wannan bawan allah shi ainihin aminu mahaifin wannan yaro aminu haske to ba baban yaron ba ce shi yaron yana cikin wannan yanayi a wannan wuri a aje tun hijira ta allah 2013 to kagan ka auna yi wajen shekara bakwai da watanni takwas da yanzu da ake ciki to shi kuma yaron yanzu shekarsa talatin da kaga tun yana dan shekara ashirin da biyar yake cikin wannan kangi kuma inda al'umma suke bamu labari tun farko uban yana mai abin da bai kamata ba har ta kai ga ya rike shi a wurin al'umma sun tuhume shi kamar yadda muma maka tambaya me dalilin ka ya ce ɗansa yana shaye-shaye ne to ko shaye-shaye ki ai ba kai kamata ya mai ba ku da kuka je a wannan yanayi tun da ka ce kun samu bayanan sirri kuma kun haɗa hannu da jami'an tsaro hmm. da aka je wannan wuri a wannan yanayi kuka sami shi wannan yaro wato yanayin da muka samu wannan yaro na farko dai ba ma ya iya tashi kwata-kwata kuma na biyu yanayinsa ya zama uwa dan matafu na uku a dandaren siminti yake ba zancen shimfiɗa ba zancen wani abu na walfaya na hudu kuma wurin da aka sashi wuri ne ke bantacce mu'amalarsa da al'umma kwata-kwata babu to kaga an kuma sa cikin wani yanayi na troma wato damuwa ta dame shi har ya shiga wani yanayi a haka muka same shi aka ɗauko shi to a sannan mu muka ɗauko shi gaba ɗaya muka tawo da shi sai ga abin da ya kamata mu mu soma tunanin asibiti to ana cikin haka sai ita kwamishinar mata ta samu labarin ga halin da ake ciki ita ma ta turo wakiliyarta ta zo muka haɗa da wakilanmu a division police office aka tattauna magana to mun yi magana lokacin da wakiliyar ta cewa za a ɗau wannan yaro a kai shi asibitin da zai samu kulawa ta musamman Amma ake ce min ko za a iya kai shi private hospital na ce to mu dama wani zubin abin da ya sa muke jin baiken gwamnati in mun fara abu ta shigo ba mun ce ba za ta iya ba to amma a fara abu a mai rukun sa kai na kashi da kuka hallara ofishin yan sanda kuka tattauna mm. eh, me kuka cimma kai. an cimma matsaya a nema wa yaro lafiya farko tukuna mm. sannan su kuma wannan suka aikata laifin kasu gudu jami'an tsaro sun amfani da damar su sun kamo su da sun kamo baban yaron da ita matar mutumin tunda ba uwar yaron ba ce da waɗansu mutane uku wanda ana canan da sa hannunsu to amma a yanayin yadda bayanai ya zo su wannan uku an ƙoƙarin ganin ba sa hannunsu amma wanda ɗa yake gidansu kullum suke tashi su ganshi su gaya yake ciki ai ba kamar su ba hakan ta sa tuni suka yi transfer case din zuwa stacy id wannan muna da tabbaci an kai magana nan stacy id. Um, ma'ana su waɗannan mata uban yaro da matar sakiya mm, baban yaron da kuma matar shi mm. to shi kuma yaro a lokacin sai muka ce to a kokarin kai shi asibiti Allah saka wannan DPO da alkhairi ya haɗa mu da ɗan sanda mun ɗauki mutum mun kawo to amma abin mamaki da gwamnati bangaren asibiti kuka kai shine ai gwamnati bangaren ofis din mata wato woman affairs office wakili ma'aikatan mata wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa sai muka ga an tafi murtala mai special hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba ba mun ce ba kwararre ba ne ba mun ce bai dace ba to amma abin da ya kona min rai da muka je sai aka yi shi bangaren da ake ce mai a and e wato accident and emergency to abin da ya kona min taimakon gaggawa abin da ya kona min rai yaro wajen shekararsa bakwai da wata takwas a wani yanki a kulle sai dai ya ga babansa babansa ko wannan mata ko wani to yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje da nan kuma inda aka kawo shi sai na kalli abin uwa ba a yi wa yaron adalci ba dalili na farko dai kafin ma a samu gado mun fi wajen awa biyu muna babtakar a su ma a samu gado ba don kuma ba saboda wai ba don kin kulawa su ba a'a mun je mun tara an yi accident da dama wanda dama yankin abin da ya gada kenan hmm. to shi kuma yaro an kashi shi na farko ba accident ne ba hmm. ba kuma wani ne ya kaɗe shi ba ba komai ba ba nan ya kamata a kai shi ba to amma bin as ita gwamnati ta ce ta shigo muka zira mata ido muga abin da za ta yi sai kasance an kai shi nan emergency na farko na cewa metro din nan yanzu anan emergency me road din emergency akan yaran nan ta ce ga katinsa abin da yaro yake bukata kulawa ta musamman ce to yanzu nan an kawo shi na farko gadon ma da metro din ta kokari aka samu gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma tunda sun yi accident na mota jikin shi jijjini ga sara a jikin shi ga ciwo ga kujewa to kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga firgicewarsa ma sai ta karu kenan mai kwan sauki sai ga an nema mai kuma rashin sa raina ya ɓaci sosai kuma ana haka ya ji wannan na ihu yana wayo Allah wannan yana kafata wannan yana aha wannan yana nishi kyakya tunda da an sanar da emergency yake tunda sannan an kawo wa'anda aka yi accident abin ba daɗi ba kyan gani mu kanmu masu lafiyar ba mu ji daɗin ganin abin balantana shi da aka ceto shekararsa bakwai da wata takwas a wuri sai muka ga bai dace ba nan take ne te maganganu akan abin to haka ne ku wannan mataki kuka dauka tunda kun aminta cewa wurin da aka kai shi don neman lafiyarsa bai dace da abin da yake nema ba to abin da matakin da muke shine ita wakiliyar kwamishina sai ta ce mu yi haƙuri za ta yi ma'amala da kwamishina za ta yi magana da ita za a nema mai canji kai muka ce to amma su na ɗaki ba sun ce nan fa mutumin nan ba accident yi ba za su iya ba mu dama ta kwana biyu wato jiya da yau shekarun jiya da yau idan ya fice a nema mai mafita ko a wannan asibiti a kai shi inda ya kamata a kai shi ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani asibiti. Ko a binciken ku ko kuma ana ku tunanin wanne wuri ya kamata ya fi dacewa misali a kwantar da wannan yaro ko kuma a kula da shi. To na farko dai mu a namu tunanin tunda mun saba irin wannan. Mm. Yaro ya zama uwa bai san me yake ba. Mm. To kamata ya yi a kai shi AKTH. bangaren saketiri suna da kulawa ta kwakwalwa kwakwalwarsa ma ta soma dawowa tukuna a so sanin tunanin shi sannan a wurin nan akwai wanda su kuma ilimin sanin abinci ne disu a kirawo likitan ya kalle shi ga irin abincin da ya kamata ya bar shi sannan mai kashi ya zo ya kalla mai jijiya ya zo ya kalla mai zuciya ya zo ya kalla mai jikin gaba ɗaya ya zo ya kalla mai ido ya kalla amma abin da za a fara bashi kulawa kwakwalwa tunda inda na fuskanci yaron yi wani abu ma a lokacin duk da bashi da lafiya sai na ɗan tausaya mai mun shi bread tunda a lokacin muna kokarin mu bashi abinci to muna gudun wanne irin abinci ya kamata mu bashi tunda a yanayin da yake so da mai ilimin sanin irin abincin da ya ci dace a bashi baya wurin sai muka yi mai dai tunda ya ce na son ya ci abinci muka yi mai na gaggawa muka kama bread da ya ci shi hama hama hama ya gama da shi dandana ya sha ruwa jim kaɗan sai ce yi ai wani ya zo ya kwashe mai abincin cikin nashi to kaga akwai wata alama ta kwakwalwa a tare da to shirin domin iyali ya samu jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar kano kan wannan lamari za ku ji abin da take cewa za ku kuma ji hiramu da wannan matashi da ke kwance yanzu haka a asibiti inda ake kula da shi Kafin na a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a mu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ta tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu ne mai da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Tisila wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Chibahiro Judi ne da ya haɗa mana shirin ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya